المرسلين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا <clears throat> godiya الله تعالى <clears throat> da ya kaddara don ma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sinawa da babban malamin mu a shek abubakar imamin kara allah ya cikin da rama. a wannan safiya ta sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta dubu da ashirin da uku miladiyya mun haɗu don ci gaba da karatunmu na tafsiru suratul nur amma kafin nan akwai abubuwa kamar haka na farko akwai sanarwa sanarwa shine za a nemi taimakon marayu kamar yadda aka sanar da ni sannan kuma za a nemi taimako na tafsiri da ake yi da yamma wannan sanarwa guda biyu taimakon marayu za a nema gobe taimakon tafsiri kuma za a nema ranar juma'a da safe ranar gobe na wasu ranar gobe laraba ok gobe za laraba za a karza a nemi na marayu ranar alamus kuma za a nemi na tafsiri sanarwa ta biyu sanarwa ta biyu ranar alhamis kuma za mu rufe wannan karatun da haka wannan karatun ba zai kai karshen wata ba saboda in Allah ya so ya kaddara ranar lahadi mai zuwa zan tafi zan tafi saudiya zan je zan je umara wannan ya sa zan zarrafa tafsirin maza dama ranar juma'a insha Allah da haka in ma gama da wuri ranar juma'a zan tafi gida a ranar juma'a in ban gama da wuri ba zan bari sai da safe da tafi gida amma dai ku yi mun addu'a <clears throat> Allah ya sa mu je lafiya mu da lafiya Allah kuma ya karbi ibadin da za a amma za mu yi shawarwari mu ga ko wani zai ci gaba da yi zuwa ƙarshen azumi yau amma ni dai daga ranar alhamis na rufe karatun mata daga ranar juma'a kuma na rufe karatun maza sai wata shekara idan Allah kai mu da rai da lafiya kuma ƙungiyar izala ta ƙara cewa na zo ikara ƙungiyar izala ba su sai na zo ikara ba to kaga shi kenan daga nan sai mu ban kwana sai wani lokaci Allah ya mu dace abu na gaba wannan wata takarda ce wata baiwa Allah ta rubuta ta ce malam ina hukuncin namiji mai mata biyu amma ɗaya sai ta zama maka kamar yar aiki baya ba ta haƙƙinta mana yana ba ɗaya aiki haƙƙi ɗaya baya ba ta haƙƙi amma ba anan take son bayar da alta ba abinda take shine malam dan Allah ina so ka karanta wannan takardar a wurin maza an jima dan Allah malam ka taimaka zan karanta insha Allah dan kada manta ma zan ba mu ajiya ya kawo min da karanta a gurin maza ina jin mijin yana zuwa tafsiri <clears throat> shi ma idan shi ma idan an mai nasiha ai an taimaka masa ko ban sani ba ko kun ga wani wata tambaya da wani aiko ina jin yi kwana uku amma na ga su jabir sun yanke iya tambayar da ansa sun yada a media wani bawan Allah ne ya tambaya yake mana dan Allah ina so a yi wa kirkina nasiha na zo ina kan kyasta amma ya ce ba zai bani goyi saboda babana zai da kuɗi muna gane kuma yana da sana'ar da yake ci da kansa har iyayensa yake ciyarwa da wannan sana'ar da haka ya gaya sarkin cewa arziki fa a hannun Allah yake amma shi wannan sarkin shi kuma ya ce ya fi shi sanin duniya to shi ma yana daga cikin jawabin sa ya ba da dariya a gurin tafsiri yake manan wannan wannan sarkin nan nake magana iya zuwa gurin wannan tafsirin kuma a gaba gaba yake zama muna gane su da yawa iya da jikin abin da ke sa rayuwar ɗan adam ya zake akan wani abu duk abin da za ka nema a duniya muna gane duk abin da nema ake kuma an nema za a iya samu za a iya rasawa to karka sa faisha karka sa fahimta a kanka da yawa ko mulki ko aure ko kuɗi ko menene karka dake akai da yawa saboda mai yiwa a kaddara Allah bai za ka samu ba da ka in ka zake akan abin kuma Allah ya kaddara ba ka samu ba za ka shiga cikin damuwa kuna ganewa shi sa za ku ga wani idan yanin wani abin ya rasa har rashin lafiya yake har rashin lafiya yake to shi kuma abin da ake so ka tsaya a rayuwa wannan abin zan iya samu misali yanzu ka ɗauko mulki ka fito takara za ka yi mulki ai ka san a ku biyu da za ku takara ɗaya ne zai ɗaya ne zai faɗi ko ba ku yi alƙawari da Allah cewa kai ne za ka ci ba da haka shine kar ka sa abun a ranka da yawa amma ka bi hanyoyin da za ka ci in ka ci shi kenan in baka ci ba dama ka yi prepare mind ɗinka cewa in baka ci ba za ka haƙura to haka aure in za ka nemi aure karka ɗauka cewa wai don za ka nemi aure dole sai ka kama ba dole ba an sha zuwa ɗaurin aure ranar ɗaurin aure a fasa kuma an fasa kenan har abada an sha a kai kuɗin aure a fasa har abada to don haka in ka yi firtiyar mani ka shiryar da ka akan cewa zan iya samu zan iya rasawa da haka ran da ka rasa ba za ka damu ba shi kansa wannan bawan Allah bai wannan tambayar da yana da tsari yana da ka'ida da ba za a ba shi wahala ba ka zo neman aure an ce ba za a baka ba sai me ka hakura ai ba wani abu ne na rigima da tashin hankali ba tun da an ce ba za a baka ba to je ka nemi wata wata kuma za a baka kila ma kuma tafi ne amma matsalar mutum sai zo ya sa kansa abu wani abu kwaya ɗaya ce dole sai shi ba dole a duniya shi sa ke cewa wai wai wai in every hardship da must be an alternative duk wata wahala da ka sani a duniya to kana da zaɓin abin da za ka karabu da wannan wahala yanzu mahaifinta ya ce ba zai bashi ba saboda mahaifinsa bai da kuɗi kuma ba haka ba ne in gaskiya ne labarinsa shi ne bai da kuɗi ba mahaifinsa ba shi ɗin da yana da kuɗi ai magana ta ƙare to tun da aka ce ba za a baka ba saboda kuɗi in gaskiya ne tun da kaga baka ji ɗaya ɓangaren ba la'alla yana da wani hali ne da zai hana a bashi auren amma in dai don kuɗi ne aka ce ba za a baka ba to ka yi hakuri ka je ka auri wata kamata nan a duniya da yawa lokacin muna muna secondary school sai ga wani ya zo ya rubuta wani turanci turancin hausa ne fa wai sai rubuta wai girls are like city boys if you miss one you can get another wai ma ɗan mata kamar mota haya ce in ka zo nan ta cika ta fito ai za ka samu wata ba haka ba to sai kai haƙuri kuma sau da yawa ba ma bawa Allah daɗi a cikin al'amuran duk abin da za ka yi zai da kake ganin yayi ma zai da kake ganin kyansa to ka ringa yin istikara istikara ba wani wahala bane sallah zaki raka a biyu bayan kin yi sallah ki roki Allah a cikin wannan sallah ta ki Allah mai inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lam wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاترفوا عني وفاترفوا أني واتربني عنه وأجر لي الخير حيث كان أبنى تجيشي وأنا أقول يا الله إلا باك زاد أكيد إيقل كا اللهم إني أستشيرك أستشيرك Da ilmika ya ubangiji ina ne ina baka zabi a cikin iliminka da ka sani wa taqdiruka bi qudratika ina neman iyawarka da iyawarka wa as'aluka min fadlika al'azim ya ubangiji ina roƙonka falala mai girma allahumma in a innaka anta allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra wannan al'amarin da nake ciki na neman mulki ko na neman aure ko na fara sana'a ko na kaza ya ubangiji in ka san wannan abin alkhairi ne fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da karshen rayuwa rayuwata ma'ana lahira to faqadiruhu ya ubangiji kaddara mun shi ya zama yi shi wa yassirhu ya ubangiji sauƙaƙan mun shi amma Allah in ka san wannan abin sharri ne a addini na da rayuwata da makomata ya ubangiji ka kauda shi daga gare ni ma ka kauda ni daga gare shi sannan Allah ka kaddara mun alkhairi sai ka faɗi bukata ka ba wani abu za ka gani ba amma in dai abin nan sharri ne to ba zai yi ba in kuma abin nan alkhairi ne zai yi za ka ba wani ba wani zafi a cikin cewa tun da ya ce ba zai baka ba kawai kakura kakura ka nemo ta shi kenan magana ta wuce amma ka ja za ka yi naki ko dai ka ziga ta ce iyayenka ta waye to kuma ba za ki albarka ba kuma auren naku ba zai albarka ba ko kuma ka zo ka walar da kanka ka sa wani abu a cikin ranka wanda wannan abun zai ki fita daga ranka shi kuma wanda ya ce ba zai baka ba zai damu ko mutuwa za ta ba zai baka ba to kaga in bai tausaya maka ba sai ya kamata ka tausaya kanka mun gani da haka wannan ina za ina rubuta tambaya a rubuta min da jami'u sannan a rubuta a daina rubuta min da fanti duk tambayar da aka rubuta da fanti bai nan an ba wani bawan Allah ne yake roƙon ku yace a faɗa wa iyaye mata su sa shi a cikin addu'a saboda yana gina gida yana roƙon Allah ya ƙarasa masa wannan hausa fi mai kyan ni nake ni nake gyara hausa da ba ta da kyau hausa ku yi wai Allah ya ƙara kama man Allah ba haka ba ne sannan ya sauƙaƙa mun dukkan walalin da suke ciki muna rufin Allah ta'ala ya fore masa abin da zai karata Allah maɗauki sarki ya gidan da zai masa alkhairi wannan yace assalamu alaikum dan Allah ayi ma mata nasiha akan zuwa wajen boka da azumi kuma da rana kuma ina roƙon addu'a akan Allah ya shirya min zurriya ta baki da aka tafi to kaga ni ban sani ba ashe mata suna zuwa gurin boka da rana to ban sani ba ko da daddare ake zuwa tana nufin cewa ana azumi kuma an je gurin boka ai shi zuwa gurin boka ka'ida shine in kin je ne idan ki ga abin da yake wa biki yadda ba kawai gani zaki to sallar ki ta kwana arba'in babu haka annabi ya nasanta cikin hadisi kun kuma kika je miki duba ko ya ba bashi wani labari kika yadda annabi ta sallama ce to kin kafirce wa abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kin zaba kafira haramun ne zuwa gurin boka so da yawa mutane yaudarar su ake ce ganin kamar boka da 'yan tsubu gaskiya ne wallahi ba gaskiya ba ne wani zai ta zuwa ya ta zuwa bukatar ta biya ba wani kuma zai je bukatar ta ta biya amma kuma a daidai wannan lokacin mutum ya rasa imaninsa da haka harkar bokanci da tsubu ba wai harka ce wai ta laifi ba a'a harka ce ta kafirki da musulunci na haka mata daina zuwa ko bar na ga muku wani abu da duk abin da kika samu ta hanyar boka kafin karshen rayuwar ki ya lalace in miji ne kika mallake shi ta hanyar boka kafin ki mutu sai an kawo wata wata za ta ɓace mijin ki wata wulakanta ki mijin ya wulakanta ki kuma abin da ya fi muni shine ki mutu akan haka in kika mutu aka wutar jahannama za ki na haka zuwa gurin boka da rana da zuwa gurin boka da daddare duk ɗaya ne ki ne kawai Allah ta'ala ya tsare tsare mu wannan tace menene hukuncin mijin da zai ce wa matarsa idan ta fita anguwa saurayi ya tare ta ta tsaya ta tsaya su yi soyayya sannan ta karɓo lambar wayarsa domin a dinga cin kuɗinsa Nan Allah ka ta wata lalacewa muna gane ha wannan ba karamin tabewa ba matarka da za ka yi kishinta ba ka san kowa ya ganta ko maya ne amma wai za ka ba ta wai ka'ida wai in saurayi ya da ta tsaya in saurayin ya tsaya kuma ta karɓo nan ba wai sau karin ƙarin da cin kuɗinsa to wata ran ta tsaya a wani gurin gurin wani saurayin in ta tsaya a gurin wani saurayin to daga nan kun rabu kai da ita sannan abu na biyu ita wannan matar lalle ya kamata ka sanar da iyayenki halin da ke ciki don kai zai ya halakar da ke kuma wannan yana daga cikin irin mazan da manzala salma ya kira da addayu wanda ya yake da kulun janna duk mutumin da bai da kishi to ba zai shiga aljanna wannan ba daidai bane wannan haramun ne wannan fajirci ne wannan yana so dora ki ne a hanyar banza ko baya san sun yana son ki ba zai bai mai da ke kamar wata Karu a kan titi kowa ya kula ki ba ya kai na haka yana da kyau ki sanar da iyayenki ko dai daina wannan mummunan ɗabi'a ta ta ko kuma kawai ya haƙura da shi na san wasu 'yan fim amma dai abinda ba zan faɗa ba shine fim ɗin indiya ne ko american fim ne ko hausa fim ne ko nigerian fim ne amma dai 'yan fim ne lokacin da za ta yi aure lokacin da za su aure na ke kesi wanda zai aure ta shi zai tuka ta a motarta ya kai ta gurin samarinta ya ajiye ta a hotel shi ya dawo cikin mota ya kwanta ta yi kwana ɗaya a hotel ko kwana biyu a bata abin za a bata shi ke nufin su juyo gida da haka suka gina gida da haka yi sai mota da haka aka yi auren dan Allah ne wani irin lalacewa ne wani irin rashin basira ne wani aikin kishi ne akwai bambanci tsakanin mace da namiji yanzu mace za ta iya gane cewa mijinci yana neman mata amma ta kyale su ci gaba da gaba da shi ta sani kaɗan ne daga cikin mata ba za ta yi da wannan ba amma da yawa daga cikin mata wasu san mazan su suna neman mata amma a haka suke ci gaba da zama da su amma namiji ba yadda zai namiji ya san matarsa suna neman maza ya zauna da ita ba zai zauna kai ko sharri aka yi masa ya suke ta ko sharri a wannan wurin namiji ba ya sau sauta mace ko kaɗan na san mutumin da yan fashi suka zo gidansa suna neman su za su kashe shi matar ta ɓoye shi a ƙasan gado ta sa ta tuka ta rufe shi suka neme suka rasa ya karshe suka ce wallahi tun da ba su gan shi ba ita ce sun yi da zinafiya ita matar jankar ta ƙi yadda ta ci gaba da binciken mijin sai ta yadda gari na wayewa mijin ne tun da ta yadda da wani in fashin an ta Allah ta gince amma kai a ce matar ka ta aure wai farin yasa wani saurayi ɗaya da ya sa kan titi ta tsaya wai a karɓo nan ba tare da sun kuɗin sa ya lana tunani mai kyau Allah ya tsare wani irin talauci ne ya same da zai karfi kaya ka akwai alternative da yawa akwai hanyoyi da yawa da za ka buka samu kuɗi wannan kuma ta ce malam na yi auren kashe wuta wai kashe wuta auren kisan wuta na yi auren kisan wuta amma tsohon mijina ne ya sa saboda ya ce zai aure ni kuma na yi ya kuma dawo da ni gidan shi amma ba ruwan shi da ni a'a rubutun ne wani iri ta ce amma ba ruwan shi don ko da ina jini shi dai idan bukatar ta taso a kaina sai ya biya dalilin haka yasa nake so na san matsayin aure na matsayin auren ki Allah ya tsini muku albarka eh mana manzala ta salama ya faɗa la'anar la'anallahu la'ana Allahu al-muhallila muhallala lahu Allah ya la'anci wanda yayi aure dan ya halatta wa wani kuma Allah ya la'anci wanda aka halatta misali wancan wanda ya aure ki a matsayin auren cikin wuta in ya sani to la'antar Allah ta faɗa kan shi amma in bai sani bai zara ka kika shi ba shi a amma shi wannan mijin da suke zama da shi a ne nan manzon sallallahu alaihi ya ce wanda ya aura don ya dan ya halatta wa wannan Allah ya tsine masa shi ma wannan da aka halatta wa dan Allah ya tsine masa inda malamai suke magana shin matar ta shiga cikin la'anta ko bata shiga ciki ba kaga yanzu mijinta ta da sa hannunsa ta je ce auren dan ta ce shi ya sata to kaga wannan mata tana cikin la'antar Allah hamudin ta kai na cikin la'antar Allah kuma duk abin da aka yi la'anta a kansa ka bai yi ba an zala kai kalama abin da ya nuna idan mutum ya ce matarsa ciki uku to za ta je ce aure na hakika in wancan mutum ya mutu ko ya ce ta to babu laifi ta dawo wannan shine fa in tallaka la tahillu lakum min ba'da hatta tankahu zawjan ghayra amma a je a hada baki gaskiyar magana wannan an jawo kushin Allah an jawo la'antar Allah kuma inda bala'in ma zai yi yawa shine idan ya zama wancan mijin da ya aure ta bai taɓa yin mu'amala aure da ita ba na san wani mutum da ya irin wannan lokacin da ya wata saki uku tana da ciki saboda yana ganin ba zai iya jure sai ta haihu ta yaye ta yi aure ta dawa gidansa ba suka da baki da matar suka je suka zubar da ciki bayan sun zubar da cikin da ta kuma idda kuma tun da kaga tun da ya suke ta da ciki kaga ai ta gama idda tun da ulatul ahmali ajal hunna an yada'na hunna mata masu cikin illa su am idda su shine su haife to ta haife ko ta yi tsare kaga kenan ta gama idda sai ta je ta auri wani kafin ta tare kuma shi wancan din hada baki aka da shi yana auren ta kuma ya ce ta ko mu'amala aure biki ba kaga wannan koman kwata kwata bai ba da haka dole sai sun sake rabuwa ta je ta aure ni aure na hakika yayi mu'amala ta aure da ita sannan in ga dama ya ce sannan ta dawo gidan wannan mutum to irin wannan kwama tala tana nan a gidaje da yawa da haka auren su ba zai albarka ba gwanda ma su warware wannan auren tun wuri dan Allah ya yi la'anta akan irin wannan aura tambayar ta uku take cewa azumin yau din nan a jiya kenan ta yi sahur ta ce azumin yau sai azumin yau din nan na yi sahur na kwanta sai miji na yi neme ni ba daɗewa sai na ji ana ta da kabbarar sallah asuba asuba ta yi to yanzu ya azumi na yake menene hukunci lokacin da suka yi haka alfijir ya ce to da aka san magana ce guda biyu an ba san cewa lokacin sun fitowa alfijir ya ceto ba to wannan babu kafara a kansu amma in sun san lokacin alfijir ya ceto to wannan wajibi ne sai sun yi kafara mun gane Allah shi da wannan kuma take cewa tambaya take da shi a kan mahaifiyarta ta yi sabon aure ai da auren da aka yi sabo ne ko ta yi sabon aure sai mahaifiyarta take aikowa ta ringa ba ta abinci ɗanye daga fasfe amma ita kuma saboda tsoron mahaifiyar dole sai ta bata wannan ba daidai bane haramun ne haramun ne mace ringa tsiban abincin gidan mijinta suna kai wa iyayenta saboda Allah madauki sarki iya nauyin iya iya nauyin ta kadai Allah ya tsora wannan mijin da ita ce ba ta ƙoshi to sai ta ɗiba mijin bai sai ba ta dafa ta wannan ba sata kai ba saboda hadisin hindu da dace abu sufyan mutum ne mai wadata amma yana da makon yana da mammako baya bani abin da zai ishe ni da yara na manzala ta sai da in ta ɗiba bai sai manzala yake ki ɗiba gwargwadon shari'a ma'ana ki ɗiba ki dafa gwargwadon yadda zai ishe ku ke da yaran amma mutsa ɗiba ta kai gidan iyayenta wannan haramun haramun ne mutum ɗabi kayan miji ta kai gidan iyayen dan ba su bane kuma ita wannan uwar mahaifiyar taki to so take ta tozar taki a duniya so take tozar taki a lahira dan duk lokacin da a gano kina satar abinci akwai matsala sannan kamar kuma kina tona a gidan gidanku ne cewa ko dai ba ku da shi ko kuma kuna da karamar zuciya za ku dinga ɗiban abincin gidan miji kuna kaiwa gidanku iyaye mata da yawa suna yin wannan wasu iyaye matan hatta ta ce ta yanzu ta nuna miji dole dai sai an samu abin duniya akwai uwar da suke zuga yarta akan ta saci kayan miji matan yanzu ba irin na da wallahi yanzu za ka ringa jin labarai labaran da za su wallahi razanar da kai yanzu wata rana wani mutum sai kira da gizawa sai ce da Allah wani kes ne yake so dan Allah zan yi mutanen kesi shi ma wancan lawyer amma kesin a Kano yake shi kuma yana gizawa da haka sai ba da kesin ni da wani abokina da muka yi ajiye a jami'a yaro ne yake zuwa ya fashi sun je wani gida sun yi fashi sai waye ka ta faɗi washe gari da kafa sai da yake ga mai gidan ai je da yan fashi suka zo ma ni na zo nema muska ni na zo na zo ina zo mace ka na ka waya ta ka fadi na ka mutum yace ya kama ya kama wanda zai mai fashi ya kama shi Mai karshe a kawo shi kotu aka tura shi kunje to sai take neman lauyoyin da za su mata aiki shi kuma wancan lauyan sai ya kira ni to ba wai fashin da yaron ne ba shine matsala wannan dama kowa ya san matsala ne uwarsa mahaifiya ita ce kashe ta shi sannan yana da ƙanne guda biyu yana da ƙanne guda biyu idan idan ya je fashi aka kama shi to ba za ka iya biyan lauyoyi kuɗi ba za ka iya biyan lauyoyi kuɗi su yi mata aiki ba da haka kawai sai dai wa'annan yaran ɗin mata da su za ta ringa zuwa kotu da wayo ɗin matan da sai suna kanka da kai ka yi budurwa da haka za ka je ka ringa musu ke a kyauta ba sai sun biya ba kuma abin da ba ku tsoro da wannan mata shi ne wato a yadda tarihin ke nuna yaran nan suna kawo su ne ko ma me za a yi da su a yi ita dai bukatar ta shine a yi mata wannan kifi sai na kira na buga na kuma ta raka dan da irin wannan an yi ba na yanke sun fashi ba za a ke sun fashi duk kisin da wani zai je zalunci ni ba na yi sai ce abin da ya sa ya san ba zan yi ba shi ya sa ya turo ta kano saboda in bai mata haka ba shi za ta takura ce sai ya sun ita kuma suna da dangantaka da ta a ce uwa sai ke ɗaure wa ɗanki gindi ya yi fashi sannan ki ringa yawo da mata guda biyu kina bayar da su ana zina da su don a kare ɗan ana wasu irin hukani malam wannan al'ummar ta irin lalacewar da sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uwa fa ita za ta je ta ringa koya ta yadda zai fashi kuma in yayi fashin ya kawo mata kuɗin kuma ya karɓa ta karɓa sannan idan an kama shi ita za ta shiga gaba wajen a fito da shi kuma ba wai kuɗi za ta bayar ba ‘ya'yanta za ki amfani da su wajen lauyoyi su fiye musu gaba nan Allah za a wani al'umma ce ba za ta haɗu da bala'i ba Allah ta Allah ya tsare mana imanin wannan ta ce mace ta je gida wanka daga gidan wanka daga gida da ta je wanka kawai ta take zuwa gurin tafsiri muna gane ha ba ta gidan miji ta je gidan suwanka to yanzu kuma tana zuwa gurin nan tafsiri dan dai dan ta ƙara ƙarfafan maganarka ta ce ya dace zuwan da nake yi sai ta kawo hujjoji kuma baya siya mun sabulun wanki ni nake siya na hada da nashi ma wankin shi ne yake cewa shi ne kace mata komai za ta ba zai ga darajarta ba da mutuncinta kuma dama ba ta da wani mahimmanci a gurinsa wai ko aljanna ta tashi ba za ta burge shi ba to yi magana ta farko tabbas inda kin je gidan iyayen ki wanka inda kin je gidan iyayen ki wanka to ba za ki zo gurin tafsiri ba sai kin nemi izinin mijinki in da ki nemi izinin mijinki ba kika zo to gaskiya kin yi laifi da haka dole ko ta waya ne ko tas ne ki mai ana yin tafsiri ina so na ringa zuwa in ya baki izini sai ki ringa zuwa amma kawai ba tare da yardarsa ba kawai ki ringa zuwa gurin tafsiri wannan ba daidai ba ne muna gane ha sannan kuma da yake wai wai ba za ki burge shi ba ba zai ga darajar ki ba ko za ki tashi aljanna ni wannan magana ta sani ina ganin ban yadda da ita ba kila dai yana gaya miki ne don ya baki haushi amma ina da gaske ki ada ba za ki je gida wanka ba ba za ki je gida wanka ba sai zauna a gidan ya je na kula ki ba ruwan sarki kai da karshe wani gada ma sai su suke ki inda gaske ki amma ya ce baki da daraja baki da kima kuma yanzu kina ba mu labarin kin je gida wanka to kaga wannan ai ba gaskiya bane ba gaskiya bane kawai dai na ce ba ki haushi so yake ba ki haushi Ke kuma kina so ki kiri ba shi ne kar ki ja haushi in kin gama wankan ki koma na ma yanzu ana zuwa gida wanka ana ɗauka an daina an daina ne ko daga zuwa wannan wankan fa ake lalata aure daga zuwa gida wanka daga nan aure ke lalacewa ba kaza bai yi kaza ba ba kaza ba kaza za kina zaune cikin rufin asiri kin zo gida kina tona kanki wannan ta ce assalamu alaikum ina neman addu'a ina da yara mata guda uku Allah ya ba su mijina na gari sai yarinya ta bata da lafiya a yi mata addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya taka fara ya bata ladan jinya wannan masu samarorin ina jin basu da aure ban sani ba ko su zan turo a ma ku aure wato aran ma ba aure sai dai tilawa to yana jin addu'ar ‘ya'yanki ta karɓu saboda ga irin su jabir ga irin su aramma ga kuma sauran masu kyamara nan kuma yara ne na yadda da su yara ne masu nutsuwa masu addini masu ilimi masu sana'a shi aramma ma har da sittin a kan shi kun ga sittin ku a sai ɗan baiwa ko ba ka ba aramma <laughs> Allah ya sa mu da Allah ba su maza na gari na ka na da su in suna da bukata gobe zan yi bayani ma jazu ɗin ga tunan ba su da aure ku taimaka musu ba mun karanta aya mun yi tafsiri ba wa anki wal ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum ku aurar da gwagwaran cikin ku haka ne ko ba ka ba suwaye wannan guda biyu su kari ne suwaye da jagir da aran ma su wannan sabo za su gadal kun gashi nan matasa ne yan boko ga ƙur'ani ga sana'a ga karbiya Allah ya kamu da shi mun karanta maganar na Umar mun karanta maganar na Umar da ya nemi Usman ɗan amfani a Hafsa haka ne ko mun karanta maganar Umar da ya nemi Usman ɗan amfani a Hafsa Esther haka ne haka ne da bai karɓa bai kaiwa abubakar shi kuma abubakar ya je manzala ya yi labarinta shi sa bai amsa ba da ya ƙarshe sai manzala ta kalama ya aura to ba laifi yaro matashi mai sana'a mai abubuwa wata ran zuban shi da shi bai da aure ku sa shi zo ce kuna da ɗaya za ku ba shi amma da yadda za ku ba shi ku ba shi irinsa abin da nake ku ba shi irinsa ku ba shi irin kalar da yake so ɗan boko irinsa waye ya irinsa zai yara na sai zo su aure ku. Allah ya mu da malamai hukuncin uwar mijin da ba ta son surukarta da su tsawon shekara 23 kuma tana mata biyayya daidai gwargwado kuma tana yawan hada su fada da miji ɗanta kenan in dai haka ne ke ba abin da yake mata wannan take miki to wannan ba daidai bane ki ji tsoron Allah kuma Allah madauki sarki zai kama ta a ranar alkiyama da abin da take yi abin da ya kamata ne shine ta kaunaci tarkarta ta kaunaci jikokinta kuma ta ringa yin abin da zai sa a zauna lafiya tsakanin ɗanta da matarsa amma ke kuma in kina mata wani laifin da ya sa ba ta kanki gaskiya ki daina ki daina mai yiwa akwai laifin da ke mata to in akwai to ki daina Allah ya samu dace wannan ce ta kasance tana da tsohon ciki kuma ta fara zubar da zaki kuma ina azumin ina kuma ina azumin malam ya azumin nawa yake azumin ke nan lafiya ai wannan kamar cuta ne ba wai wani abu ne ba haka azumin ke nan tunda zubar da zaki ba haihuwa ba ce tunda mata kafin sati ɗaya ma suna iya fara zubar da shi kawai da lokacin da ba za su yi azumi ba shine lokacin da suka fara naƙuda naƙuda ta kanta wannan ba za su yi azumi ba har bayan sun haihuwa har sai jini ya ɗauke miki Allah ya kama da wannan bayan ta yi addu'a na ce amin sai kuma sai tambaya ka ita ce malam hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum baya sada zumunci ba shi da menene ba shi tare wai da shi to malam kamar mu dan mata idan muka tambayi iyayenmu za mu je sai su hana to malam idan ka je ba sani ba babu laifi da laifi in ka je iyayensa ba sani ba da laifi ana ma 'yan mata ba a sake da su in Allah ya ba ki abu duba kake sake da ita kake da ita karki wani sake da ita duk yaran da suke zuwa su yi abubuwa ba daidai ba a jikunya yadda ake da su kun gane ba a yadda da budurwa ba kuma na ce wai duk 'yan mata ba mutanen kirki ba ne a'a ba haka nake nufi ba ita mace kaffa kaffa ake yi da ita musamman budurwa kaffa kaffa ake yi da ita muna gane wa? ita budurwa kaffa kaffa ake da ita dalili na farko ba san ciwon kanta ba na biyu duk maganar da namiji zai biya mata irin na so ita ta ɗauka da gaske ne ba da gaske ba ne ana mana magana da nan duk wannan soyayya da kuke gani a fim da soyayya littafi duk ƙarya ce ba a yi to za ka in kina da ɗaya budurwa ki sa mata ido sosai da very smart suna da wayo wayo gare su na ban mamaki in suka miki wani wayan za sha mamaki wata daga tambaya za ta je gidan kanwan mahaifiyarta ko yayarta sai ta jiwa ta gurin saurayinta ta yi awa ɗaya sannan sai ta ka. shi sa idan ka da zumuncin na gaskiya ne a bari sai ranar da za ki je sai ku tafi tare in ko ba haka ba a haɗa ta da wani wannan shine ka'ida ya mace kulawa ake da ita har a ɗauke ta har a kai ta gidan miji hankalinki ba zai kwanta ba sai kin ɗauke ta kin je kin kai ta gidan miji kuma abin da zai ba ku mamaki yanzu so da yawa iyaye mata sai ta rinka cewa wai ƴaƴan su kanana ne duk ya cikin shekara goma sha biyar ba karama ba ba fata ake ba komai zai iya faruwa in dai yarinya za ta kai shekara goma sha biyar kar ki taɓa ɗaukar ta a matsayin ƙarama in kika ɗauke ta a cikin ƙarama a matsayin ƙarama wallahi za ta jefa ki a cikin damuwar da za ki sha mamaki wata bayar Allah ta tana mana tambaya yarinya ta zo yarinya ta tana kan aure kake mata kuma yarinya ta zo ta gama kan school amma ba ta samu admission ba a wata jami'a ko a tertiary institution tana kallon wannan yarinyar saliha ga hijabi ga zuwa islamiyya Ko wata rana ta je wani gida da ta je gidan ta je wucewa sai ake ce sai ta ji ana cewa ai babar wanke ce a taimaki gani ta mace gari kamar yaya kuma ta ji ta ji cewa an ce babu wancu ce ake buci gari da haka sai hankalin ke kwanciya sai ta sa bincike wai sai a lokacin kike gano cewa wai ɗatta irin notorious estate iska yarinya ce kowa ma ya san abin da take yi har ma an sa mata suna a taimaki gari amma ita ba ta sani ba sai a lokacin kuma yana da cikin abin da ke cutar da ku iyaye mata da wani zai zai ce na ga wani yarki a guri kaza ki kula da ita yanzu uwa za ta fara cewa kiyayya ce sharri na mata haka za ta fara faɗa kiyayya ce sharri kai mata ko bari na ga muku na wallahi idan an ce yana laifi in yana yi wallahi sai ya shekara labarin da zukun nan ka ba shekara sai ya shekara labarin bai zo kunnen ka ba amma ana yi a unguwa in kin zo wuce ana kallon ki ga abin da yake kake yi wasu iyayen saboda tsabagen sakaci wai gasu tana da damar duk lokacin da ta ga damar tsarki hijabi ta fita inda ka san ana tsara mata aure haka ake tsare yarinya budurwa ba ta da yancin fita sai da dalili kuma dalilin sai an sa mata security ba haka kawai zaki bata ba shi sa yara da yawa ɗan mata da yawa suna gidan iyayensu amma zawarawa ne shi ne malam kabir gombe ga musu yi budurwa dar za ka a gida budurwa ce a wajen sanin mu'amala aure ko ba zawara ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke idan Allah ya baki ya'ya mata guda biyu kika ba su tarbiyya kika ladabtar da su kika kula da rayuwarsu za su zame miki garkuwa daga shiga wutar jahannam kuma ko da waɗanda suke da shekaru da yawa sun sani ko da da ake samun tarbiyyar ƴaƴa mata ai na farko ana musu aure ne suna da ƙananan shekaru sannan na biyu kuma ba a barin su fita babu dalili babu security a da ba wani saurayi da ya zo gurin yarinya a bata daga shi sai shi ko dai a bata idan mutane inda za a rinka girmawa ko kuma a bar wani a zauna a wurin daga baya aka zo aka daina sa yarinya ta tafi da kaninta saboda sai a gano cewa ɗan matan idan sun zo gurin saurayi za ka ji wani guri sai a ba yaron maganin bacci ko yaron kama bacci sai irin wannan dabarun akwai su da aka ya'ya baiwa ne karki yadda Allah ya baki ya budurwa kuma ki kace da ita Allah ya kama gani wani tambayar dariya ma ta bani wai dan Allah mutumin da yake da janaba a sa zai iya cin abinci a ba ba haka akwai wanda akwai wanda ya hana mai janaba da ta abinci babu mutum da janagarsa da abinci ya haɗu sai ya zauna ya ci tukuna kan ya je wanka ya halatta wannan kuma wannan take cewa salamu alaikum malami ce na rabu da mijina sai kuma na dinga mafarkin yana ma'amala aure da ni ina neman addu'a Allah ya yi mu kuma mun raba har abada da shi in Allah ya yarda yanzu wani magana ta bada ta ce sun rabu da shi har abadan Allah ya ga sai ku ɗauka da gaske ne ko ba da gaske ba ne kila wani abu ya mutu cikin jin zafin abin aransa amma tana son shi da ba ta san shi ba ta ringa mafarki da shi ba ko da kuma farkin suna karyawa ne tare ko suna cin abinci rana ba za ta ba balla ya ce mafarkin cewa wai suna mu'amala aure tare ya je ɓata masa rai da aka ci gaba da addu'a Allah maɗauki sarki ya yayi mata wannan abu da ke ciki sannan abu na biyu ta yi haƙuri idan ya karkato zuwa ta shirya to su shirya nan Allah ya ce wala tan sawul fadla bainakum kar ku manta falalar da ke tsakanin ku so da idan mace da miji suka zauna suka yi zaman aure sai aka samu sabani sai ga kowa na jin alwa na cin alwashi har abada ba ni ba ita har abada ba ni ba shi wannan ba daidai bane abin da ya kamata ku shine ku yi hakuri na ma zo mu zauna zo mu saba dole ne wata rana ya miki ba daidai ba dole ne wata rana ke ma ki masa ba daidai ba idan muka ce za mu tafsiri ba zai yi ba na sauran mu miki sha uku da haka barin tafi sauran tambayoyin na ansa wannan so take wai idan Allah ya sa na ji umara mata addu'a amma sai da sabancin nan ji ha ku cin nan na farko ta ce Allah ƙara mana lafiya amin da tsawon kwana amin ko amma tsawon kwana akan shirya sannan ta ce da ilimi mai amfani kama ka rage abu daya ba ta ce da kuɗi masu yawa masu albarka ba don kai tsawon kwana da talauci a akwai matsala ko ba gaba tun da zan yi tsayin shekaru to kuma ya kamata in yi shi da kuɗi masu yawa masu albarka ban ji kusa a nuna da ƙarshe kuma Allah ya kana aljanna tare da ku gaba ɗaya to insha Allah in dai ban manta ba a ko da ke addu'a da ta faɗa zan yi ta ga munniya ta ce wani idan ka je umara ta roƙa mata marasa aure Allah ya ba su mazaje na gari daga nan ba za mu fara duk wasu ba ta da aure budurwa ko bazaura Allah ba ta miji na gari Allah ta in ce aure ba za ta gana sani ba wannan da ta ce tace mace ce gidan miji irin tambayar baya ce amma su suna da bambanci ce tana da mahaifiya mahaifiya akwai marayu a gabanta kuma ba ta da shi ta ce kuma gaskiya tana tausayawa mahaifiya ta kuma ba ta da abin da za ta bata sai ta ke ɗiban abincin gidan mijinta tana ba mahaifiyarta wannan ma laifi ne kuskure ne abin da kaɗai za ta yi ne ta gaya wa miji problem ɗin ke ringa taimaka musu kawai amma ta ɗauka ba da sanin ta ba ta yi ba daidai ba Allah ta Allah ya wannan kuma ta ce ta yi mafarkin wai suna cikin ruwa mai yawa suna ta yin biyu kuma wai sai daga baya kawai sai suka ga ai a cikin wuta a cikin wata a cikin wuta ce wai abin mamaki ma wutan ma ta jahannama to malam tun daga lokacin nake jin tsoro har rana mai kamata don Allah malam a warware mun wannan matsala an yi ban fassara mafarki ba amma dai abinda na kan annabi ya koyar akan mafarki shine in kika yi mafarki abu mara kyau in kin ta yi ki canja gefen kwanciyar ki yi addu'a cewa Allah madaukin sarki ya tsare ki daga sharrin wannan mafarki muna gane na ni da ban iya mafarki ba ni a gani na kawai wannan mafarki ne wanda bai da ma'ana amma dan Allah da yar aljanna na ki daina jin tsoro tunda ta ce kan rana take jin tsoro ki daina jin tsoro in dai kika rasu da imani da aiki na gari wannan mafarkin ba zai cutar da ke ba wannan kuma bashi ne mata yawa ko ba su da sana'ar da za ta wannan cikin roƙon ai mata addu'a Allah ya warware mata wannan bashi muna roƙon Allah ta'ala ya warware mata wannan yace yace menene hukuncin mata aure idan tana karatu take daga murya wanda yake kan fararo ma yana binta a'a abin da ake so shine ta yi karatun ta jiyar da iya yan gidansu amma ba sai ya fito da ba muna gani ba sai ta daga ya fito da ba wai akwai hukuncin matar da ke gaba da mutanen gida manya da yara ta daina haramun ne ba daidai ba ne mijin da ke nuna bambanci a kan 'ya'ya da kuma matan shi wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne Manzala ya faɗa sarari da wasallam cewa idan mutum yana da mata biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya to zai tashi ranar alkiyama ɓarin jikinsa a shanye da za ka ga ya daina nuna bambanci tsakanin matan shi sannan nuna bambanci akan ƴaƴa kuma manzala ya ce wannan zalunci saboda wani bawan Allah ya ce da manzala ta kalama yana da wata gona amma ya ba wa ɗansa Nu'man manzala ta kalama ya ce duk ƴaƴanka ka ba su irin wannan gonar ya ce a'a bai ba su ya ce to ni ba zan shaida ba ni ba na yin shaida akan zalunci a babin kyauta da ɗa mace da ɗa namiji daidaita su ake kyauta ce ba dai haramun ne ka ɗauki abu ka ba ɗan ka ɗaya ka hana sauran ba daidai ba ne ko gida za ka gina ɗanka babba zai aure kar ka ba shi kyauta sai dai ka ba shi ya zauna amma in ba ka ba duk sauran ya'yan ka maza sai ka ba su wannan gidan in ka ce ka ba ɗaya ba ka ba sauran ba to ka yi zalunci Allah ta lasare mu wai uban da ya za mu wa ƴarsa miji na gari menene hukuncin sai "Ai, ba daidai ba saboda manzo Allah ce mai addini za a ba mai kyakkyawar ɗabi'a idan a atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ba daidai bane laifi ne kuma duk inda wannan yarinyar ta je ta fada saboda an ba ta miji ba na gari ba to uban yana da shi Allah ya wannan ce malam dan girman Allah an samu tambaya domin ina cikin rukanin na rubutun da yi ba ana rubutun da yi ba wa wannan mace tana da aure amma take bin mazan waje har ta kai mijin ya sake ta da mijin ya sake ta sai ta je ta auri wani bayan ta auri wani kuma sai ta da wata na mu'amala da wannan mijin Ku kaga dama ta da ita da mijin dama halin su ɗaya kenan yau dama duk mutanen banza ne al khabisa lil khabisin na kai idan mutum yana kan in mace take kan a kange mata mijinta to ta kange kanta in namiji ne yake so a kange man matarsa sai kange kansa amma in ba haka ba to za a samu matsala ko mata yi tsoron Allah ta ringa rayuwa irin rayuwar da Allah yake so yau mai tafsiri ba saboda tambayoyi suna da yawa gobe in Allah sai mu sai mai tafsiri abin da muka amsa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa Allah ya sa aljanna muku mun da haka gobe za a nemi taimakon marayu jibi za a nemi taimakon tafsiri Allah maɗauki sarki sa mu shiga aljanna Allah ya fi mana laifukanmu da kurakuranmu Allah ya san mu ya samu da su duka aljanna za mu shiga wa subhanaka allahumma rabbana da hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh